Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai, Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud lalu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 6 ga watan Oktoba. a cikin shirin za a ji cewa rundunar sojin najeriya ta kaddamar da wata kotu ta musamman don shari'ar wasu sojoji 68 da ake zargi da aikata wasu laifuka za kuma a ji inda aka kwana a yaƙi da cutar kwalara da ta'addabi wasu sassan jihar barnan najeriya kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda suleiman barma ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun Ghana amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Shaidu sun ce hukumomin Iran sun jibge jami'an tsaro a jami'o'in da ke biranen ƙasa a ranar Laraba a wani mataki na tsawon matakan dakile zanga-zangar da aka kwashe sama da mako biyu ana yi. wacce ta samo asali bayan mutuwar wata matashiya mai suna mahasa amini a hannun jami'an hisbar kasar wannan zanga-zanga ta haifar da kalubale mafi girma cikin 'yan shekarun nan ga hukumomin na iran lamarin da har ya kai ga masu boron suna kira a kifar da gwamnatin islamin kasar wacce aka kafa a shekarar 1979 an dai jibge 'yan sandan kwantar da tarzoma a jami'o'in umiya tabriz rasht da kuma tehran wuraren da suka kasance cibiyoyin zanga-zangar ƙungiyoyin fararen hula sun ce an kama dubban mutane kuma an jikata wasu da dama a kokarin da jami'an tsaro suke yi na dakile boran akalla mutum ɗari da hamsin suka mutu tun da zanga-zangar ta ɓarke a cewar ƙungiyoyin fararen hular ma'aikatar lafiya a uganda ta ce an samu jami'an lafiya ta hudu da ta mutu sanadiyar kamuwa da cutar ebola wacce zuwa yanzu ta kashe mutum goma sha ɗaya margaret Bisubi mai shekaru hamsin da uku ita ce jami'an lafiya da wannan cuta ta ajalinta shugaban ƙungiyar likitocin uganda dr sam oledo ya ce margaret ta kwashe kwana goma sha bakwai tana fama da cutar kafin daga bisani rai ya yi halinsa barkewar kwayar cutar ta ebola nau'in da aka wa lakabi da sudan ta faro ne daga watan satumba amma kuma mun lafiya sun ce suna bincike kan wani nau'i da ake kira zayar Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta gayyaci wakilan gwamnatin Ethiopia da shugabannin Tigray da ke arewacin ƙasar zuwa wani zaman sulhu da za a yi a Afirka ta kudu nan gaba a wannan mako. gayyatar wani mataki ne na shiga tsakani da kungiyar ta au ta yi don kawo ƙarshen yakin basasan da ya kaure tsakanin ɓangarorin biyu wata wasiƙa da shugaban kwamitin gudanarwar kungiyar ta au ya aika wa ɓangarorin biyu ta nuna cewa tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo da tsohon shugaban kenya uhuru kenyatta da tsohuwar mataimakiyar shugaban afirka ta kudu fumzile malamba chuka su ne za su jagoranci zaman tattaunawar tuni dai gwamnatin ethiopia ta amince cewa za ta halarci zaman sulhun a wani sakon twitter da ta wallafa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a kai da mahmud kafin mu kawo maku kashi na biyu na labaran duniya bari mu kawo maku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda rundunar sojin kasar ta kaddamar da wata kotu ta musamman don shari'ar wasu sojojin kasar 68 kan wasu laifukan da ake zargin su da aikatawa daga shiyar sokoto ga muhammad nasir da rahoton matsalolin rashin tsaro da najeriya ta samu kanta ciki tun daga matsalar boko haram a yankin arewa maso gabas na daga cikin abubuwan da suka kawo yawaitar jami'an soji cuɗanya da al'ummar ƙasa duk da yake soja suna da tsari da ka'idojin gudanar da aiki wasu lokuta ana samun korafe-korafe akan yadda ayyukan nasu ke gudana yayin da rundunar sojan ke kafa kotu ta musamman domin kulawa da laifukan da ake tomar sojan da aikatawa. I, as the General Sir Commanding 8th Division Nigeria Army, hereby inaugurate the General Court Martial today. rundunar sojan Najeriya ta kaddamar da kotu ta musamman a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya domin ta yi shari'a ga jami'anta 68 da ake tuhuma da aikata laifuka daban-daban kwamandan yanki na takwas na sojin najeriya da ke da kwata a sokoto manjo janar yuyu basi ya ce an kafa kotun ne don gaskiya ta yi aikinta kan laifukan da ake tuhumar jami'an a kan haka nake kira ga kotun da ta yi bincike tare da auna karfin hujjojin da za a gabatar mata da kuma yi aiki bisa ga tsari na baiwa kowa dama a lokacin da take gudanar da bincike akan kararrakin the court martial will be free from any external influence. wannan kotun ba za ta fuskanci katsalandan ba daga ko'ina don haka waɗanda ake tuhuma da laifuka suna da cikakken lokaci na kare kansu ko su kira waɗanda za su taimaka musu to ko waɗanne laifuka ne ake tuhumar jami'an sojin da aikatawa wani rabal godwin owadiye lauya ne ga jami'an sojin hmm, well the accusations some of them although they are presumed innocent the accusations some of them are saying that uh, cowardice laifukan da ake tuhumar su duk da yake yanzu suna zaman maras laifi sun hada da nuna tsoro duk da yake bana sun zurfafa magana akan sojan da aka yi wa ayarin sakonton bauna kuma ake sa da nuna tsoro kasancewar batun na gaban kotu amma dai sai mun ga yadda sojan da aka yi makonton bauna za a tuhume sa da tsoro sauran laifuka sun hada da bacewar wasu kaya sanadiyar harin da aka kai a wuraren da sojan ke zama amma dai mun zira ido mu ga yadda za ta kaya muna kuma fatar ganin an hanzarta yin shari'ar domin wasu daga cikin sojojin sun kasance tsare fiye da wata bakwai wasu wata ashirin da biyu wasu wata goma sha takwas wasu har ma shekara biyu sai dai abin jin daɗi shine lauyoyin da ke tsayawa sojojin da yawansu na rajin kare haƙƙin bil'adama ne za mu iya mu domin kotun ta yi adalci da ko yaya masharanta ke kallon wannan zaman da kotun soji ke yi don yin shari'a ga jami'anta da ake tuma da laifuka detective awal baladir mai iya shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro a jami'ar yusuf mai ta masu da ke garin kano ya ce akwai abin dubawa a ciki zai taimaka wa mutanen gari wato civilian su sami ilimin kai kara ko da soja ya aikata wani abun da ba daidai ba su ma sojojin za su shiga taitayensu ganin cewa yanzu an fito da abin fili jama'a sun san cewa ana iya hukunta su kaddamar da wannan kotun dai shine irin sa na uku a sokoto domin an yi wasu biyu a watan satumban bara da kuma watan afrilun wannan shekara muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To gaida Muhammad yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. manyan 'ya'yan babbar jam'iyyar adawa ta pdp daga sassan najeriya karkashin jagorancin shugaban jam'iyyar ta ƙasa dr ayoce ayu sun kai ziyarar marabtar wasu 'yan siyasa sama da 142 da suka sauya sheka daga wasu jam'iyyun siyasa zuwa jam'iyyar pdp a jihar bauchi wakilin muryar amurka abdulwahab muhammad ya halarci taron ga kuma rahoton da ya haɗa mana manya daga cikin mutanen da suka canza shekar daga jam'iyyar apc zuwa pdp sun hada hadda mataimakin tsohon gwamna a jam'iyyar apc alhaji abdulsule kakakin majalisar dokokin jihar bauchi yakubu wai suleiman da kuma honorable faruk mustapha wanda ya yi takarar kujerar gwamna a karkashin jam'iyyar apc kuma shine gabatar da mutanen da suka yi sauyin shekar ga abin da yake cewa mataimakin shugaban tsohon mataimakin shugaban kasa kuma shugaban kasa da yardar Allah in Allah ya kai mu alif 2023 ni honorable Faruk Mustafa a matsayi na tsohon wanda ya nemi tikita jam'iyyar APC na governorship a Bauchi state mai girma shugaban kasa insha Allah ina tabbatar maka da cewa a yau ranar biyar ga wata ka karbe mu da ni da mugoya bayana da sauran na yan uwana wanda muka dawo cikin wannan jam'iyya mu sama da mutum dubu ɗari da arba'in da biyu da wani abu da collectively muka dawo. Babban bako a wajen taron kuma dan takarar kujerar shugaban kasa a zaben shekarar baɗi Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa ya taya al'ummar jihar Bauchi murna dangane da irin ci gaban da aka samu a jihar. al'umman bauchi assalamu alaikum a madadin <laughs> a madadin gwamnoni sanatoci da ciyaman na mu da sauran manyan yan jami'a jama'an bauchi mun zo mu taya ku murna da wannan kyakkyawar ci gaba da aka samu a jihar Bauchi. A nasa jawabin mai masaukin baki gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya shaida cewa siyasa a arewa daga Bauchi ya fara kuma Bauchi garin wazirin Adamawa ne sannan ya ci gaba da cewa. Bauchi mutanen Bauchi mutanen PDP ne fara siyasa a jamhuriyar najeriya ta arewa na aka san siyasan aminu kano na aka san siyasan tabawa balewa yau kai ne ka karbi tutan tabawa balewa yau kai ne ka karbi tutan aminu kano kuma tabbatar maka cewa mutanen bauchi sun dawo suna tare da kai waɗanda suka halarci taron na bauchi sun hada hada sule lamido ibrahim hassan dan kwambo bukola saraki sanata dino malaye da sauran kusoshin jami'ar pdp na shirar arewa maso gabas da kuma sauran sassan ƙasa baki ɗaya. A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton a kuma gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu nufi jihar Borno. Mu ji inda aka kwana a fafatawar da ake yi da cutar kwalara. haruna dauda gare ka ma'aikatar kiwon lafiya na jihar borno ta ce kimanin kananan hukumomi bakwai ne ke fama da matsalar cutar amai da gudawa da ake kira kwalara wanda har mutane fiye da dubu ɗaya da shida yi fama da wannan cuta ƙungiyar likitoci da ake kira huktosu da boda ta ce a cikin sati uku da suka gabata don karɓar masu fama da cutar amai da gudawa a ƙarshen watan agusta wanda yawan su ya kai kashi casa'in zuwa ɗari da ashirin a wata zanruwa da jami'in hukumar amsf ya sa hannu mista abdulkarim yakubu a ranar sha hudu ga watan satumba gwamnatin jihar borno ta tabbatar masu cewa an samu bular wannan cuta a kananan hukumomi guda bakwai wanda ta yi kiyasin cewa ana zaton cewa wannan cuta na iya kama mutane fiye da miliyan daya shi yasa suka shigo na su ba da nasu taimako kuma ƙungiyar lokacin na kowan ta rage mutane dubu ɗaya da shida da arba'in da hudu da suka yi fama da wannan cuta na kwalara tun daga ranar ashirin da bakwai ga watan agusta cutar kwalara yana ɗaya daga cikin cututtuka da ake samu ta hanyar amfani da gurɓataccen ruwa a cewar coordinator coordinator dr hedkai daga kungiyar msf ya ce ya kamata mutane su kara tsabtace muhallinsu su kuma dunwa amfani da ruwa mai tsabta don gudun karuwan yaduwan wannan cuta ya ce yara ganana da suke da kasar kamuwa da wannan cuta su ne yaran da ke fama da cutar yunwa da ake kira nourish a turanci kuma waɗannan yara su ne in sai shekaru biyar da haihuwa dr kai ya dai nuna namuwansa game da karuwar waɗannan yara ke fama da wannan matsala na kwalara da ya ce sun kai kashi da ɗari sittin. wato fiye da dubu hudu kenan da daga watan janairu zuwa watan agustan 2022 kowane mataki ne iyayen yara ke ɗauka game da barkewar wannan cuta amma kuma ya kamata mutane su mai da hankalinsu saboda shi kwalaran na yawanci ana cewa kazanta ne ke kawowa ya kamata mata su dinga kula da yanayin abincinsu wanke-wankensu in yara za su ci abinci su tabbatar sun wanke hannunsu kafin nan su ci abincin kuma yana da kyau in mace ta yi wanke-wanke ta nemi laida mai kyau ta rufe wanke-wankenta kuma ta kula kula da tsaftan banɗaki saboda duka wa'annan wuraren yana ɗaya daga cikin inda suke kawo an kwalera ɗin. Duk inda aka samu ambaliyar ruwa zai shigo cikin idan ya shigo cikin anguwa kuma zai ɗebo cututtuka ya kawo cikin anguwa. Wasu matakan da iyayen yara ke ɗauka kenan game da kare kai da kamuwa da wannan cuta. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaishe ka, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. a gaida 'yan matan Sudan yanzu kuma lokaci ne da zan ɗan zakuɗa gefe guda Suleiman Barma ya gabatar mana da shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na ƙasa a wannan mako ya samu bakuncin wani makaho da ya shahara a wani fannin da ba kasafai ake samun masu larurar idanu cikinta ba. Masu sauraro, bakon nan makaho ne da ke horar da 'yan kwallo a jihar Nejan Najeriya. Wannan ɗan taliki ya yi fice a harkar kwallon kafa a Kwantagora, lamarin da ya sa buga wasa da ƙungiyar da yake yi wa kocin sai an dage. Kamar yadda za a ji a hirarsu da wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari. ya kuma fara ne da gabatar da kansa. Sunana Buhari Ismail Lawal a nan Kwantagora nake a Kwantagora Niger State a Nigeria. Ni coach ne na kwallon kafa. Ina kwacin team da ake kira suna Umfani Football Club a nan Kwantagora. Eh. Eh, gashi mutane za su yi mamaki kana da lalura ta rashin gani Ah, ya ake kuma kana horar da 'yan wasa har ka zama coach eh to ah, abu ne wanda yake yana a zuciyarmu muna da ra'ayi akan ah, wannan harka na coaching tunda an fara shi ne tun kafin laluran idan ya idan ya sa ya dauke gaba daya eh, tunda ni a baya na buga kwallon kafa har ya kai ga lokacin da laluran idan ya yi karfi har na ba kwallon sai na koma coaching duk da yake dama ina kocin kafin in ba kwallon ina kama assistant coach kafin in ba kwallon so bayan laluran ya zo ya karfi da ba zan iya ma buga kwallon ba to shine sai na ci gaba da coaching har na zama eh, ainihin chief coach na wannan team din na umfani yanzu eh, shekara nawa kenan kana fama da ita wannan bakanta eh to wannan lalura shekara goma sha biyu kenan a watan takwas da ya wuce ya zama shekara goma sha biyu kenan eh kuma tun lokacin kana horar da yan wasa eh tun lokacin tun kafin lokacin ma Eh. to ya kake yi eh, mana karin haske ya yake tafiya eto eh abin gaskiya da yake abin yana a zuciya muna amfani da zuciyarmu da saurare mm. ma'ana ƙara ke da muke saurare da kunnuwanmu mm. da Allah ya ba mu wannan ikon wannan baiwan mm. wanda ke ko kwallo ake bugawa muna sauraron ƙaran inda kwallon take shine muke amfani da shi a matsayin ganin duk da yake kuma akwai mataimaka na masu horaswan wanda suke taimaka mana kamar assistant coaches kenan akwai trainer da sauransu wanda ke a hilin training ne za mu faɗi cewa ga abin da muke so a yi na training ga tsarin da muke so a yi shi trainer zai shiga hili ya gabatar da wannan tsarin wani lokaci ma ni zan shiga da kaina ina nunawa ga shi ga yadda nake so ga ya haka a yi yadda ya kamata haka kuma wurin wasa muna bibiyan yanayin wasan kamar yadda na faɗi da baya muna saurare inda karan kwallon ke tafiya muna bi don wani lokaci ma ina bin karan eh, da ido na ina bi ba lallai ka lura cewa wannan bai gani ba inda muna bin irin ita karan kwallon ne eh duk inda aka shura ta za mu ji karanta sai mu bi da ido muna saurare muna saurare eh, kamar shi wannan tim da kake horarwa yaya kwarewa ce ta kasance eto eh, gaskiya alhamdulillahi a dai nan gari na kwanta gore da jihar Niger gaba daya wannan club babu inda zaka hadu sunanta ba a santa ba a kwallon kwantagora misali mun buga a premier league da muke bugawa su bakwai wannan club din ta yi nasara su uku mu ne muka ci wannan premier league din na kwantagora eh, eh, cikin bakwai mu muka ci su uku mun ci 2011 mun ci 2012 kuma mun ci 2019 Eh. a matakin jiha ko gaba daya eh, a matakin jiha a 2009 mun taɓa zuwa muka buga a state league wanda yake a lokacin muna kanana sosai mun da je mun gwada kan mu mun taba mun gani da da bamu yi nisa sosai a ciki ba gaskiya amma duk inda aka kira wannan wannan tim din a jihar Niger babu wanda bai san sunan wannan tim din ba wato shi amfani football club eh. to amma eh, yaya kake gwagwarmaya da sauran timatimai wato tim tim na sunan jihar Niger eh to gaskiya ka kama a jihar a nan gora ina ganin tim ɗaya ne in ta ɗaga hannu dole ajanawa su ne zan ce suke da tarihi suke da rekod a kanmu amma in banda wannan tim ɗin guda ban tunanin a wata tim a gora wadda za ta daga hannu mu ba mu daga ba wani tim kenan ita ne tim din iss ana ce mata doma su ne ke da eh, nasara a kanmu da wasa biyu amma duk wata tim da ke kasa ina ganin babu wadda ke da nasara a kanmu To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin buhari ismail lawan makaho mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafar amfani football club kwantagora da wakilin muryar amurka a jihar neja mustapha nasir batsari ni sule mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya. To gaida Suleiman yanzu kuma ga Ritwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. Da babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic za mu so sharhin jaridar na yau. Jaridar ta ce, Asantihini babban sarkin Asantawa ya kuwata ainihin yana takaicin yadda ake lalata gandun dazuka a nan kasar. Jaridar ta ce babban sarkin na Ashanti tun sai tituna biyu ya sifata matsayin yadda ake lalata gandun dazuka da abin tsoro. Matsayin na yadda ake lalata gandun dazuka kasar dai yanzu an kiyasta ya kai hektoci miliyan goma duk shekara ya ce alkaluma sun nuna cewar ghana na a gaba-gaba cikin afirka da ma duniya ga baki daya zancen lalata gandun dazuka a kashi biyu bisa ɗari duk shekara inda ake hasara na hektoti dubu ɗari da talatin da biyar na gandun dazukan a shekara daga shekara ta dubu biyu da ishirin. Jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labarin. 'Yan sanda sun kama mutane goma sha shida game da harbe-harbe da aka yi game da galamse wato ɗiban ma'adinai ta barauniyar hanya. Jaridar ta ce akalla mutum goma sha shida a jihar gabashi sun ka kama game da hannu da suke da shi a harbe-harben asaman tamfu da ke nan cikin jihar ta gabashi. A cikin wani jawabi 'yan sandan wadda aka gabatar a ranar Juma'a hadarin ya abu ne tsakanin wasu mutane da aka yi imani masu haƙar ma'adinai ne ta barauniyar hanya wato 'yan galamsi da wani rukuni masu yaƙi da su a yankin a ranar 29 ga watan Satumba shekara ta 2022. Ruwan sama kamar da bakin kwariya ya lalata kaddarori ya hana bukukuwa a a ƙarshen mako faɗin ƙasar. Jaridar ta ce ruwan sama da aka yi a ranar Asabar ya jawo ambaliya da ta lalata ƙaddarori sa'annan ta hana gudanar da shagulgula musamman aurayya da makoki. Ruwan da aka soma da asubahi cikin birnin akra ya hana kai kawo ya kuma jawo cunkushewar motoci musamman ya jawo jinkiri na tarin bukukuwa. Ita jaridar Daily Guide wannan labarin tarwaito. Mun kashe mutum hudu in ji masu kisan Mankesim. Jaridar ta ce Christopher Cockrell Kwansa, sarkin Aquacrum yanki na garin Mankesim da makarabansa da sun ka hada da Pastor Michael Dako sun bayyana tare da amincewa cewar sun kashe mutum hudu gabaki daya da sun ka hada da jajjina asabuci a matsayin ta ƙarshe wata majiya da ta bayyana wa kamfanin dillancin labaran Ghana haka ta ce mutanen da ake zargin sun tabbatar sun kashe wasu mutane guda uku namiji da mata biyu kan su kashe ita aso din nan kuma sun kai 'yan sanda wurare din daban-daban da sun kai wannan kisa. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridan na yau. allah muktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Shaidu sun ce hukumomin Iran sun jibge jami'an tsaro a jami'o'in da ke biranen ƙasar a ranar Laraba a wani mataki na tsawon matakan dakile zanga-zangar da aka kwashe sama da mako biyu ana yi. Wacce ta samo asali bayan mutuwar wata matashiya mai suna Mahasa Amini a hannun jami'an hisbar ƙasar. wannan zanga-zanga ta haifar da kalubale mafi girma cikin 'yan shekarun nan ga hukumomin na iran lamarin da har ya kai ga masu boran suna kira a kifar da gwamnatin islamin kasar wacce aka kafa a shekarar 1979 ma'aikatar lafiya a uganda ta ce an samu jami'an lafiya ta hudu da ta mutu sanadiyar kamuwa da cutar ebola wacce zuwa yanzu ta kashe mutum goma sha ɗaya margaret nabisubi mai shekaru hamsin da uku ita ce jami'an lafiya da wannan cuta ta ajalinta shugaban kungiyar likitocin uganda dr sam oledo ya ce margaret ta kwashe kwana goma sha bakwai tana fama da cutar kafin daga bisani rai ya yi halinsa barkewar kwaya cutar ta ebola nau'in da aka wa lakabi da sudan ta faro ne daga watan satumba amma kuma mun lafiya sun ce suna bincike kan wani nau'i da ake kira zayar Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta gayyaci wakilan gwamnatin Ethiopia da shugabannin Tigray da ke arewacin ƙasar zuwa wani zaman sulhu da za a yi a Afirka ta kudu nan gaba a wannan mako. Gayyatar wani mataki ne na shiga tsakani da ƙungiyar ta AU ta yi don kawo ƙarshen yakin basasan da ya kaure tsakanin ɓangarorin biyu. Wata wasiƙa da shugaban kwamitin gudanarwar ƙungiyar ta AU ya aika ɓangarorin biyu ta nuna cewa tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da tsohon shugaban kenya uhuru kenyatta da tsohuwar mataimakiyar shugaban afirka ta kudu fumzile malamba chuka su ne za su jagoranci zaman tattaunawar tuni dai gwamnatin ethiopia ta amince cewa za ta halarci zaman sulhun a wani sakon twitter da ta wallafa To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin mahmud lalo wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma salaman abu da ya jagoranci shirin da kuma injiniyan mu na yanzu malam zubair ni ibrahim ka almasi garba ke muku fatan alheri salamu